ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin taka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a yanzu haka sojojin najeriya sun samu nasarar kama yayin bello turji wanda yake fakewa a cikin mutane yake jiyo masa rahotanni da kuma ya faɗa mai irin mutanen da ya kamata ya dinga sacewa a yanzu dai haka yayin bello turji kacalla ya shiga hannun sojojin najeriya a yau kenan kamar yadda kuke gani dai a yanzu shugaban ƙasar najeriya mr bola ahmad tinubu ya tabbatar da cewa za a yanke wa yayin bello turji kacalla hukuncin kisa kamar yadda a tsarin ƙasar najeriya ya tanadi irin wannan hukunci to sai dai masu kallo da masu sauraro kafin mu zayyano muku cikakken wannan rahoto da muke tafa da shi muna ga mai roƙonku akan ku daure ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa sannan kuma kar ku manta da taɓa alamar like akan wannan bidiyo muna godiya a yanzu da haka rundunar hafsun sojojin najeriya tare da jami'an tsaro sun haɗa ƙarfi sannan sun yaɗe aikin aiki na haɗin gwiwa wajen ganin sun kama gumin ɗan bindiga kuma yayin bello turji shi dai wannan yayin bello turji ɗin an kama shi ne a dajin sokoto tare da manya-manyan bindigu an kama shi ne tare da manyan bindigu da kuma bulika inda a yanzu rundunar hafsun sojojin najeriya tare da 'yan sanda suka hira da shi sannan da bakin shi ya ce ya daɗe yana faɗawa mai ya kanin nashi bello turji bayanai da kuma kai masa bindigu da mamotoci da kuma kai masa kuɗaɗe yayin bello turji din ya ce ta hanyoyin da yake taimaka masa sun haɗa da hanya ta farko ya fara bayani ne da cewa shi dai ba a san yayin bello turji ba ne yana zama ne a cikin gari inda yake bibiyar al'umma sannan kuma yake gano irin mutanen da ya kamata ya fada bello turji a sace su domin idan aka sace irin mutanen za a samu kuɗi ma'ana dai su dai shine mai gano musu irin mutanen da ya kamata su sata a ƙauyuka da kuma biranen gari a jihohin sokoto da zamfara wannan yayin nashi ya ƙara da cewa bayan wannan kuma yana taimaka masa ta hanyar kai masa bindigu da kuma irin yadda yake taimakawa yaran shi domin ko da a ce gwamnatin na sojoji sun biyo su su kubuta domin dai ya ce idan an biyo su su dinga yawa cikin gari sannan yana ba su kayan da za su canza su canza dai ni ta yadda babu yadda za a yi jami'an tsaro su gane su sannan yayin nashi ya ƙara da cewa kashe sarkin gobiyar da sa hannun kasar gumayen wasu 'yan bindiga a ciki inda dai bai faɗi sunayensu ba amma ya ce da sa hannunsu a ciki masu kallo da masu sauraro a ɗazu-ɗazu ne shi kuma shugaban ƙasar na najeriya malam asuwaju bola ahmad tinubu ya wani cikakken bayani a dangane da irin yadda za a yanke wa yayin bello turji kacalla hukuncin kisa ta hanyar rataya akan irin wannan kitimura da kuma aikin zamba da ya aikata a cikin ƙasar ta najeriya kai tsaye suna sauraron wannan rahoton ne daga shafinmu ne, albarka na kundin Hausawa TV. Rahoton ya ƙara da cewa yayin nashi bayan ya gama bada da bayanan nan shugaban ƙasar na Najeriya ne Bula ahmad tinubu ya tabbatar da irin hukuncin da za a wa wannan yaya nashi inda shugaban kasar ya ce jami'an tsaron najeriya waɗanda suka hada da sojoji su kai shi headquarters tsaro domin su ajiye shi har zuwa zawan makonni biyu masu zuwa inda shugaban kasar ya ce bayan labarin nashi an gama yada shi to a nan ne za a ɗauko shi a yanke masa hukuncin kisa ta hanyar harbi da bindiga a ƙarƙashin tsakani mai kafa 34 cm. bayanan sun fito ne daga bakin shugaban kasar na najeriya kamar yadda wata karamar majiya ta tabbatar mana da hakan amma a yanzu bara mu kawo muku wani sautin muryar yadda 'yan bindiga suke cinikin mutane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masu kallo da masu sauraro a jihar zamfara ne kuma 'yan bindiga ake aka jiyo sautin muryarsu a sanda suke yin ciniki da mutane da kuma mutanen gari wasu sabiban 'yan ƙauye dai sun yi abin da ya kamata a zo a yaba musu amma dai a yanzu ga dai cikakkiyar hirar da muke tafa da ita a yanzu domin ku saurara ku ji irin kalaman da suke faɗa a tsakanin su. Ah, wakilin mai gari na na lajinge masha Allah ko tan na ta kai mu koya kana laya lafiya lau ya yi bi. alhamdulillah to aje da kana ji eh ka san kiran da ni a ba ku mu waya da ku a'a mun baka san wanda ka kawaya da shi ba eh to la alhamdulillah kana ji eh ka san mun zo mai lalle ko eh mun zo tsamaye ko mun eh. zo birjin ko eh. to sauran garin ku amma kana ji eh. ka tai ka danna da mai garin ku in kuna in shawara in kuna neman sulhu tsakanin mu da ku mu yi sulhu in kuma ba ku neman sulhu da mu lahiya lau ba matsala kamar wani irin sulhu mu gyara tsakanin mu da ku mu gyara tsakanin mu da ku to a gyaran kamar wani iri ai da ka ji gyara ka sani ko eh to gyara yana da yawa in ka duba hanyar da ake gyara a ce kamar misali mun bar gari kaza ba mu ba ku a'a ka ji eh mun ka riga mun ka gyara da ku kana ji eh dan yaron mu ko dan jariri ne bai sake zuwa garin ku kuma in kamar wani ya zo garin ku sai ku kira mu ku wada mu mu hadda magani Allah hadda magani mu dai kana ji hmm. an waɗa muna warin kuna hulɗa da illa ne eh. to shi na nice a ba a zuwa a bari a samu lambar garin ku a kira kuɗin kun yadda mu gyara da kuɗin kuma ba ku yadda ba mu zo mu takartar da tanku mu ga. Eh. to shi na nice a kira ku a kai muku lamba ku kira ni yi eh, waya da ku in kun yarda wala in ma ba ku yarda ba wala. To, wagga maganar da haka wadi ba abun cewa komi na ba saboda duk abun da ka gani mu dai da Allah muka dogara na farko kenan na biyu idan har ya kasance kun ka kalli mu'amalar da akwai tsakanin mu da kuda to ya kasance da cewa duk waɗanda abubuwan karewa za su yi ba. To ba da ma'aulan ba ai baka san dai wa dawa magana kuma baka san ni ba ko ka san ni ni ban san ka ba kai ma baka san ni ba ko da amma ban san ka ba kana ji eh wallahi ban san garin ko yanke ni za kai ban san garin ku ba amma da alam muna to dai masu kallon mu da masu bibiyar mu a cikin wannan kafa tamu mai albarka ta kundin Hausawa TV kun ji irin yadda lamarin ya kasance na yadda 'yan bindiga suke magana tare da hasabiban 'yan ƙauye da kuma irin kalaman da 'yan ƙauyen suke faɗa da kuma irin wasu daga cikin irin kalaman da su ma dai jami'an tsaron suke mayar musu da martani a kai masu mu da masu sauraron mu wannan shine ingantaccen jigon labaran da muke tafa da shi a yanzu sannan duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri da muke tafa da shi muna ga mai roƙonku akan ku daure ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa sanarwa kamar haka sannan kar ku manta da taɓa alamar like akan wannan bidiyo muna godiya sosai da ziyartar wannan shafi namu mai albarka na kundin hausawa tv